Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Sai kuma tashar VOA Africa a kan mita 105.2 a jamhuriyar Nijar. Haka ma a sauran tashoshin FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya hausa voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau alhamis bakwai ga watan afrilu na shekarar 2016 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da maryam dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international ta buƙaci a soke hukuncin kisa a najeriya mun yi nazari ne ba ƙasa guda ba ba ƙasa biyu ba yawancin ƙasashen duniya inda yake an rage ko kuma an tsayar da zarce hukuncin kisa an tara laifi ya ragu sosai haka kuma yau ne majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin yaƙi da cututtuka ta duniya taken na wannan shekaran shine faɗakarwa akan cutar shuga wato diabetes shi ciwon suka yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne dan a samu sauƙi kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi marar lafiya haka kuma bayan wannan muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na jummai ali amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Fafatawa a tsakanin 'yan takara Hillary Clinton da Bernie Sanders masu neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da su takarar shugabancin Amurka tana ƙara yin zafi, inda 'yan takarar ke ci gaba da caccakar juna akan wanda ya fi dacewa ya zama shugaban ƙasa. A jiya Laraba, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka ta caccaki Sanata bani Sanders akan wata hira da ya yi da jaridar New York Daily News a cikin makon nan, inda ya kasa bayyana yadda zai iya datsa manyan cibiyoyin kuɗi na Amurka don rage musu tasiri. Clinton ta faɗawa jama'a a wata cibiyar samar da ayyuka ta Philadelphia cewa ba zaƙin baki kawai ake bukata daga ɗan takara ba idan yana neman magana akan ajandarsa. a wani gangamin yakin neman zaɓe da shi ma ya yi a birnin na Philadelphia daga bisani. Sanders ya ce Clinton bata cancanci zama shugaban ƙasa ba saboda dalilai masu ɗimbin yawa ciki har da kuri'ar da ta jefa ta goyon bayan farmakin da aka kai a Iraki wanda Amurka ta jagoranta a shekarar 2003. Lokacin da take sanata mai wakiltar jihar New York, da kuma goyon bayan da ta bada a baya ga yarjejeniyar kawar da shingayen cinikayya da kasashen waje. ita kuma clinton ta caccake batun kuri'a da shi sanders din ya kada kan dokar samar da kariya ga masu kera bindigogi daga duk wata ta'asar da za a iya aikatawa da makaman da suka kera kamar kisan gillar da aka yi ma yara 'yan makaranta a garin newton da ke jihar connecticut a shekarar 2012 da gidan talabijin na cbs ya tambayi sanders ko baya ganin ya kamata ya ba iyayen ɗaliban da aka kashe a newton haƙuri sai ya ce clinton ce ya kamata kamata a ce ta ba iyalan waɗanda aka kashe a iraki haƙuri Papa Roma Francis zai kai wata gajeruwar ziyara zuwa tsibirin Lesbon na kasar Girka a ranar 16 ga watan nan na Afrilu domin ganawa da 'yan gudun hijira da ke zaune a can. Fadar Vatican ta ce Papa ya amince da takardar gayyata daga shugaban ɗarika Orthodox Patriarch Bartolome da kuma shugaban ƙasar Girka Bartolome da Archbishop na Anthem za su haɗu da Papa a tsibirin na Lesbon. ana ɗaukan wannan ziyara a zaman a ƙoƙarin janyo hankalin duniya ga hukubar da 'yan gudun hijira ke ciki waɗanda akasarinsu ke ƙoƙarin tserewa daga yaƙi da talauci a ƙasar syria wannan ziyara ta papa roma ke shirin kaiwa yana zuwa ne a yayin da ƙungiyar tarayyar turai take ƙoƙarin yin gyara ga shirinta na korar bakin haure domin mai gurbin su da 'yan gudun hijira daga ƙasar syria kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan tawayen Sudan ta kudu na nema a jinkirta bikin kaddamar da gwamnatin wucin gadin kasar don tawaga 'yan tawayen su ma su samu su isa juba babban birnin kasar don aiwatar da wannan muhimmin matakin na samar da zaman lafiya. Ezekiel Lol Gothcook, sakataren da ke kula da harkokin wajen bangaren 'yan adawa na jam'iyyar SPLM, ya faɗa yau Alhamis cewa akwai wasu 'yan matsaloli da ba za su kyale shugaban 'yan tawayen rick mashar ya isa birnin juba ba gabanin rantsar da gwamnatin wucin gadin da za a yi ranar 14 ga watan nan na afrilu ya ce mr mashar mataimakin shugaban kasa na farko a sabuwar gwamnatin da za a kafa ba zai isa juba ba sai ranar 18 ga wannan watan Mr. Godkuth ya faɗi cewa 'yan tawayen sun buƙaci hukumar sa ido ta JMEC da ke kula da aiwatar da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin ƙasar wadda aka kulla a watan Agustan bara su jinkirta bikin. Bisa ga tsarin farko da hukumar ta JMEC ta samar, Mashar zai isa Juba ranar 12 ga watan nan, zai kuma gada da shugaba Salva kiyar don tattauna batun fadadawa da kuma rantsar da 'yan majalisar gwamnatin wucin gadin washe garin kafa gwamnatin. Ranar 14 ga wata ne ya kamata a rantsar da wannan gwamnatin wucin gadi da kuma naɗin ministoci. Shugaban kasar Panama Juan Carlos Varela ya ce gwamnatin kasarsa za ta kafa wani kwamiti mai zaman kansa wanda zai duba yadda ake gudanar da harkokin kudaden kasar sanadiyar taɓargazan da aka bankado ta kudin da ake kira panama kundin da ake kira panama a wani takaitaccen jawabi da ya yi a gidan talabijin shugaba varela ya faɗa jiya laraba cewa kwamitin zai kunshi ƙwararru daga cikin gida da kuma waje don su duba yadda kasar ke tafiyar da harkokin kuɗinta su kuma ba da shawarwari akan matakan da za su ƙarfafa yin aiki da gaskiya a hukumomin kuɗaɗe. shugaban ya ce kasarsa za ta ba sauran kasashe waɗannan shawarwarin don a haɗa hannu wajen bunƙasa tafiyar da aikin cikin aminci ta fannin tattalin arziki a halin da ake ciki kuma faransa ta sa panama a jerin kasashen da ke jefa ayar tambaya a kansu saboda masu ɓoye ƙaddarorinsu don gujewa haraji kuma tana ƙoƙarin ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki su ma sun yi hakan daga ƙarshe shugaban hukumar ƙasashen turai da ke ƙarƙashin tarayyar turai john claude juncker bai ji daɗin sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada a kan ƙulla yarjejeniyar kasuwanci tsakanin tarayyar turai da ukraine ba amma mai magana da yawunsa ya ce mr juncker na nan kan bakansa na bunƙasa dangantakar da ke tsakanin su da ukraine labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na amurka To bari mu faro takon da batun neman cire dokar kisa a kundin mulkin Najeriya kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ke ba da shawara. Ga Nasir Adamu Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. The issue of uh, whether to retain or to abolish the death penalty. Batun bari ko soke hukuncin kisa wani abu ne da ke cikin tarihin al'adun al'umma, kuma hakan yana da dangantaka ne da dokokin ƙasa da za su iya ɗaukar hukunci mai tsanani ko mai sassauci. wakilin gwamnatin najeriya mr sylvester ebenezer ke magana a wajen taron gabatar da rahoton nazarin da hukumar 'yancin dan adam ta neman ahuwa ta duniya wato amnesty international ta gabatar mai bukatar kasashen duniya su soke hukuncin kisa dama ai Najeriya ta daɗe karkashin mulkin soja da kayi za a yi maka shi yasa irin waɗannan matakan na hukunci mai tsanani ba za su zama abun mamaki ba amma tun da Najeriya ta faɗa mulkin farar hula wannan mataki na rungumar sassauci ka iya samun nasara Sylvester ya ci gaba da cewa an gano hukuncin kisa bai dakatar da laifukan da ake yanke hukuncin ba inda ya cikata da tambayar We had armed robbery did this stop armed no shin yanke hukuncin kisa ga yan fashi da makami ya hana yin fashin ambasada kawo ibrahim shine daraktan amnesty a nigeria. mun yi nazari ne ba ƙasa guda ba ba ƙasa biyu ba yawancin ƙasashen duniya inda yake an rage ko kuma an tsayar da zarce hukuncin kisa an tarar laifi ya ragu sosai da a nigeria sanda ake harbe yan fashi su ma aka suka soma suna harbe mutane yanzu in aka koma kuma aka ce duk wanda yake ya saci wani za a kashe shi tana yiwuwa su ma su ce duk wanda suka sata koma wanda ya gansu suna sacen jama'a su ma su kashe shi wannan taron dai bai tashi ba sai da wani mutum mai thank god ebos ya tashi ya yi bayanin wata kotu a kaduna ta yanke masa hukuncin kisa kan zargin fashi da makami yadda bayan shekara bakwai ya samu ahuwa daga sanya bakin kungiyoyin kare haƙoƙin bane adama. because when police arrest a criminal nobody will say commit offence until police use duress in that cause somebody who did commit offence don't want to die will say oga i do am. yawanci mutane kan amince da aikata laifi ne idan 'yan sanda suka kama su bayan gana musu azaba na ga yadda aka kashe mutane da dama a asirce wasu ta hanyar ratayewa kuma na yi imani akwai waɗanda ba su aikata laifin da aka zarge su ba ko ma dai ba ta hanyar hukuncin kisan ba 'yan ta'adda kusan kullum sukan kashe mutane da ba su yi laifin komai ba a najeriya wani lokacin sai ka ji jami'ai sun kama madugun yanka mutane yankan rago da hakan ke nuna tsantsan rashin imani da muguntar mugun iri a tsakanin 'yan adam shin kiran wannan ahuwa zai shafi irin waɗannan mutanen nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa Allah kyauta sai kuma batun yaƙi da cutar suga wato diabetes yau ne hukumar lafiya a duniya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da cutar suga ga rahoton da baban gida jibrin ya haɗa mana akan wannan cutar wani kiyasi da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta fitar ya nuna cewa akwai mutane miliyan 346 da ke ɗauke da wannan cuta ta siga a faɗin duniya kuma ko a shekara ta 2004 mutane miliyan 3.4 ne suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta adadin da kuma hukumar ta lafiya ta ce zai iya nunkawa kafin nan da shekara ta 2030 abin ma fargaba kamar yadda kungiyar masu dauke da wannan cuta ta duniya ta fitar shine yadda kananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar da yawansu ya kai dubu saba'in ke kamuwa da nau'in farko na wannan cuta ta suga a duk shekara to ko ina mafita game da wannan cuta tambayar kenan da newa likita salo ibrahim wani likitan haɗa magunguna a najeriya a yanzu duniyar kimiyya ta magunguna na bature shi ciwon suka yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne don a samu sauƙi kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi mara lafiya amma akan samu sauƙi wato abin da ake cewa management a tsaye da cutai kada ta kai wani yanayin da za ta hallaka ko kuma ta nakasa wanda yake ɗauke da wannan cuta to kowane hali masu dauke da wannan cuta ke ciki bisa alakari da tsadan magungunan jinyan wannan cuta malam hamis wani mai dauke da cutar siga ne a najeriya ni dai yanzu kalaba a kasar ruwa shekara goma sha takwas kenan ke fama da wannan lalura a na farko kaga yana taba ainihin mazakutan da namiji sai ka ji baka da karfi ɗaya kenan na biyunsa kuma rauni in ka ji rauni ya kasa warkewa da wuri rauni ne za ka dan ji ya samu kamar mutum mai lafiya ya kwana biyu uku ka ga ya warke kai sai ka ɗauki mai da ciwon diabetes sai ya ɗauki kusan ma wata guda yana fama da laluran nan in ba a yi sa'a ba kafa musamman ma a kafa ko a ɗan yatsa to kafa sai a yanke ta ko a yanke ɗan yatsa yana haifar da hawan jini to na ukunsa uh, eh, kamar yana taba ido idan yanzu ma ka gani ido na gaba ɗayansa ya samu yana ina ta faman zuwa asibiti sai dai kuma bisa la'akari da yadda wannan cuta ke ci gaba da karuwa a tsakanin al'umma manya da ƙanana na sake tambayar likita ko ana gadansa ko kuma baza shi kamar yadda yake a tsakanin wasu cutuka da ake da su to shi wannan ciwo na sukari yana da nau'i na gado wasu sukan gaje shi daga iyaye ko kakanni sai dai shi ba a ɗauka shi kamar yadda ake ɗauka wasu cututtuka da suka shafi ah, biladama amma akan gaje shi gado yana cikin abubuwan da sukan sanya shi sannan kuma cin abinci da rashin motsa jiki yadda ya kamata yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa shi. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos a nigeria. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To Allah ya ƙara karewa. Daga batun kiwon lafiya sai kuma mu tsallaka makwabcin Najeriya wato jamhuriyar Kamaru inda gwamnatin ƙasar ta gano ma'aikatan bogi har sama dubu goma sha biyar. Ga Muhammad Awal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta gano waɗansu ma'aikata na foge sama da dubu goma sha biyar waɗanda gwamnatin ƙasar take biyan albashinsu babu gaira babu dalili. Kan haka ne magatakardan hukumar ma'aikatan ministan kwadago na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Francois ondua ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke fadan ƙasar Yawunde ya ce ba za ya sake yarda da waɗansu ma'aikata marasa tushe babalanta na makama domin akwai waɗanda suka rasu tun shekaru aru-aru ko kuma waɗanda waɗanda suka tsallake ƙasar ta jamhuriyar kamaru suna ƙasashen ƙetare amma ana ci gaba da biyan su albashinsu ga abin da magatakardan yake faɗa a yayin da yake yi mana jawabi ya ce yanzu duk wanda bai ga sunansa a kundin biyan albashi ba sai ya je wajen shugabansa domin ya bashi bayani kana ya sake cewa wannan lamari ya yi faruwa ne a ɓangaren karkara yara domin a nan ne gwamnati ba ta sanya idanu sosai kuma ya ce yanzu duk wanda aka cafka yana irin wannan badakala zai fuskanci fushin gwamnati muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama Noma da har yanzu dai ana tare da sashen Hausan na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Muna agogwa ce karfe 11 na safe da minti 15. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Umar Sani Audi ya yi tambayoyi, to amma Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC bai samu damar bashi amsa akan batun sace musu dabbobi ba a saboda ƙurewar lokaci. A saboda haka ga Alhaji Mai Malabu ne nan da amsa. Shi ne tambaya idan yana lura da abin da yake faruwa musamman yanzu matakai da aka ɗauka na tsaro musamman ma akan wayannan jihohi da ya ambata kama daga kaduna katsina zamfara da ya kai sokoto da kebbi an ɗauki matakai kwarai kamar yadda nake bayani yanzu ni na san cewar waɗannan jihohi da wani abin ya haddaba wannan abin da ake na sace-sace ya ragu musamman ma abubuwa da yake faruwa a kano da kaduna inda ake kama wayannan barayin a kwace makamansu a kwace shanuke to wannan duka abubuwa sakaci ne na wancan gwamnati na halin ko kula da aka nuna kuma ana ga kamar wasu mutane ne suke kashe kansu kuma babu dalilin da gwamnati za ta yi wani abu a kai to yanzu ne aka ga cewar waɗannan abubuwa ma ga matakai zahiri duk wanda yake wa'annan jihohin yana ganin akwai matakai na zahiri da gwamnoni da haɗin gwiwan gwamnatin tarayya sun ɗauki matakai wanda kuma ya dace da halin da ake ciki a wa'annan jihohin kuma insha Allah nan ba da daidai abu wa'annan abubuwa duka za su zama tarihi saboda duka idan shi mugun mutum baya samun daurin gindi daurin gindi na mugun mutum kuma shine a kyale shi a halin kowan kula na shugabanni wanda ya kamata su ɗauki matakai ya yi abin da ya ga dama shine daurin gindin munafuki ko kuma azzalumi to tun da wannan gwamnati gwamnati ne da ba ruwanta da zalunci ko na bindiga ne ko na bayro ne wa'annan su da suka sa kansu cikin da to ina gani kamar su makarshen su ya zo nan ba da daidaiwa ba insha Allahu wa'annan abubuwa za su zama tarihi to Allah ya sa a dace bari mu koma Abuja Abuja gare ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Musa Kekereri mukarmar hukumar Sumaila daga Abuja memba kungiyar muryar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa. Ina yi wa bako fatan alkhairi, ke ma hajiya ne muke fatan alkhairi. To mun gode. Ina da tambaya guda biyu ne akan gwamnatin talaka, gwamnatin al'umma a gwamnatin jam'iyyar APC. Tambaya ta ta farko shine a kamar yadda daga lokacin mulkin goodluck jonathan wanda ɗan talaka ɗan najeriya a duk inda yake a faɗin ƙasar nan yana cikin tashin hankali babu dare babu rana tashin bama bamai ta ko'ina to shine nake so na wa bako tambaya akan shin akwai wani lakani ne da alhaji muhammadu buhari ike da shi aka kawo ƙarshen wannan al'amari ko ko a'a an samu sakaci ne daga ita wannan tsohuwar gwamnati da ta gabata. sannan tambaya ta ta biyu shine ina so na yi tambaya akan tun daga lokacin mulkin olusegun obasanjo ake gaya wa 'yan najeriya cewar ana karkowa kuɗi daga iyalan murigayi muhammadu sani abacha to shine har zuwa yau dinnan ana karbuwa wannan kuɗaɗe su har allah ya kamu wannan lokaci na alhaji muhammadu buhari da wasu ƙasashe ma suke suka yi alkawarin cewar za su dawo da irin waɗannan kuɗaɗe shin waɗannan kuɗaɗe an yi wa talakan Najeriya tanadin wani al'amari da za a yi masa da shi ne ko ko a'a akwai wani akawun da aka buɗe masa wannan kuɗi da ake karɓa wani akawun ne aka buɗe a ƙasar nan wanda sai sun gama taruwa za a sanar da 'yan Najeriya. Yawwa, Malam, duka tambayoyin nan naka eh. ya riga ya ba da ansa idan ka saurari filin nan za ka ji ansa. In kana da wata hmm. tambaya to in kuma baka da shi ka ba mutum na kusa da kai. Da na kusa da ni. Yawwa, ya haƙuri. Hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Wa alaikum salam. Yawwa Hajiya Jummai barka da warhaka. Barka. Mai magana Yaƙu Yakubu Yobe daga Mubi Husani, karamar hukumar Fika, jihar Yobe, Najeriya, wanda aka fi sani da mai babaji mai dalan jigawan Bodori. Tsohon ma'ajin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da cigaban ƙasa. Ina da jerin tambayoyi guda biyu. wanda ina fatan Allah ya sa babban bako ya samu lokaci na amsa min wannan tambayoyi nawa. Tambaya ta ta farko hajiya shi ita ce, ina so in yi tambaya ga babban bako ne a kan ire-iren abubuwan da suke faruwa ga shugabanninmu ko kuma in ce ga 'yan siyasar mu Musamman kamar irin ta bangaren juye-juyen sauya sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya. Sai ki ga mutum yana wancan jam'iyyar yana fafutukan neman wani abu a wancan fatin amma bai samu nasara ba to da zaran ya dawo wata jam'iyya sai kiga an karɓe shi an karrama shi hannu biyu tambaya ta ta gaba hajiya shine ina so babban bako ya amsa ne shin ita jam'iyya tana da furini ne na ta dakatar da wani daga karamar daga matakin rumfar zaɓe ko kuma matakin karamar hukuma koko matakin jiha tana da hurumin ta dakatar da mutum ne kamar yadda aka dakatar da mutane goma sha ɗaya a jiha ta ta yobe dangane da an same su da hannu wajen yin antifati sun zaɓi wata jam'iya. jam'iyya sai ta dakatar da su to daga baya sai aka ba da sanarwar cewa jam'iyya daga sama ta mayar da su to shine nake so babban bako ya min karin bayani akan wannan to wani yayi tambaya fa game da batun dakatar da game da batun jam'iyya din nan alhaji mai ya yi bayani dalla-dalla akan yadda eh, eh, uwar jam'iyya ba za ta sa baki a karamar hukuma ko jiha ba sai in abin ya zo gare su a saboda haka ya yi bayani game da wannan kana da wata tambaya ta ta gaba dangane da irin korafe-korafen da jam'iyyun adawa suke yi wani abu ne jam'iyyar apc ta tana don matalakan kasan nan malam wannan ma ya bada ansa ka ba wani na kusa na mutum na gaba to salamu alaikum wa alaikum salam mai magana buhari nusa kumur ya a mataimakin shugaban kwamitin amintattu na kungiyar muryar ba abota kafafen labarai da shugaban kasa ina kira daga abuja a ina yawa babban bako barka da zuwa kuma ina maka fatan alkhairi tambaya ta ta farko ita ce a lokacin da mai girma shugaban kasa jama muhammadu buhari yake yakin neman zaɓe akwai kungiyar da take mara masa baya ta bso din nan wadda hatta katin zaɓe tana katin da ake taimakawa ɗari ɗari biyu har zuwa dubu zuwa dubu goma ɗin ta nan ne aka siya kuma duk wasu ƙungiyoyi ta nan ne suke rijista da su waɗanda suke marawa shugaban ƙasa takararsa baya sannan a lokacin da ake yin wannan rijista da sauran ƙungiyoyi suna kiran ƙungiyoyi da suke rijista da su ɗin nan ana yin mitin da su kuma sun ɗauka wa mutane alkawari da dama kan cewa in Allah ya sa a kafa wannan gwamnati za su dinga kiran waɗannan gwamnatin ƙungiyoyi ana tattauna matsalolin ƙasa kuma ana zuwa ana miƙa su ga shugaban ƙasa domin a ba da shawara yadda za a rage wa'yansu abubuwa. To zuwa yanzu dai wannan ƙungiya tun da Allah ya sa aka ci zaɓe har yanzu ba su ƙara kiran ko da wata ƙungiya a ƙasar nan ba. To shin ina ne makomar wannan batu yake? Tambaya ta ta farko kenan. tambaya ta ta biyu shine akwai wani mataki da jam'iyyar apc ta ɗauka kuma ina ganin sauran jam'iyyun ma haka ne za a ganin cewa gwamna a jiha shine jagoran jam'iyya a kuma sau da yawa za a ga waɗansu gwamnonin da muke da su a yanzu haka wasu guguwa ce ta canji kawai ta kawo su to tambaya na a nan shine za a ga waɗansu gwamnonin ba ba su karfi da yaji ko ta halin kaka ko da akwai wanda ifi su cancanta sai an bayi tikitin takarar nan tambaya na kenan guda biyu hajiya. To, ni ban san abin da Alhaji Mai zai gaya maka ba, dan ni ina ganin kamar duk wa'annan tambayoyin an ansa ba, sai dai wa'annan kungiyoyi. Eh, na ga tambayarsa musamman ma akan maganar cancanta da takara. Kamar yadda ya tambaya, jam'iyyar APC tana da tsare-tsare kuma idan bai manta ba shi mai tambaya. jam'iyyar apc ina mai tabbatar mar cewa da farko maka'ida aka bi kuma yanzu maka'ida za a bi ko kuma kowane lokaci maka'ida za a bi jam'iyyar apc tana da ka'idodinta kuma wannan ka'idodin ita ake bi kuma insha Allah ita za a bi babu wani maganan cewar wani wani bai cancanta ba ya zama gwamna ko kuma za a ko ana ana maza mata za a daura shi akan mutane idan lokaci ya zo wannan ina tabbatar maka babu wani abu kamar wannan da zai faru insha Allahu kamar yadda ka sani wancan karon duk da kake yadda kake tunanin wani bai cancanta ba din zaɓe ya ci. Abin da ya sawwaka kenan a wannan fili a yau, to amma muna sake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. to madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana sakon farko ta fito ne daga yahuza sahabi dan daidai kamba kace assalamu alaikum muryan amurka don allah ku bani dama in yi cigiyar sanatanmu na kebi ta arewa wato yahaya abdullahi shin sanata al'ummar kebi ta arewa kake wakilta ko ku. ta abuja babu kai babu labarinka haba santa kada ka manta da alƙawarin da kai wa jama'a yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don tunawa da masu cutar siga ina fata jami'an kiwon lafiya za su ƙara azama don wayar da kan al'umma a kan matakin kariya da jama'a za su ɗauka don kare kansu daga kamuwa daga cutar sako daga shamsu habibu azare kasancewar yau ce ranar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ware domin faɗakar da jama'a kan cutar siga muna fata hukumomin kiwon lafiya a najeriya za su taka rawar gani domin aiwatar da hakan sako daga ilyasu muhammadu tungan bako da ƙashe sau ta daga malam ango da makanta da sani mai lange ya wuri kuka ce fitowa da sabuwar hanyar da gwamnatin jihar kaduna ke son yi na karban haraji a hannun masu ƙanan sana'o'i hakan ya yi daidai don hakan ne shi zai bata dama ta sauke nauyin da ta ɗauka. To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, amma wannan karin labarai amma a takaice. fafatawa a tsakanin 'yan takara hillary clinton da bernie sanders masu neman jam'iyyar democrat ta tsaye da su takarar shugabancin amurka tana ƙara yin zafi inda 'yan takarai ke ci gaba da caccaka juna papa roma francis zai kai wata gajeruwar ziyara zuwa tsibirin lesbos na ƙasar girka a ranar 16 ga watan nan 'yan tawayen sudan ta kudu na neman a jinkirta bikin ƙaddamar da gwamnatin wucin gadi domin kasar wato domin 'yan tawagar 'yan tawayen su masu samu su isa juba babban birnin kasar. Doma Adalla. labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Musamman ita Maryam da ta taimaka mani da muka gabatar da shirin. Da Julie Creation wadda ta bada umarni da injiniyan Skip. Ni Lana Ibrahim ke cewa sai an jima mun sake dawo muku amma kafin nan ga jamila da halima da za su gabatar da shirin yau da gobe.